Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a takwas ga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai. To Hafiz, ƙwararru a fannin kiwon lafiya da sauran masana kimiyya sun bayyana damuwa cewa farmakin da aka kai a majalisar dokokin amurka ta us capitol a ranar laraba kan iya kasancewa wata kafar yada cutar covid-19 haka kuma jiya alhamis manyan majalisar dokokin amurka biyu na jam'iyyar democrat sun yi kira da a cire shugaba donald trump nan take daga mukaminsa yayin da ya rage sauran kwanaki goma sha uku a shugabancinsa kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu da ake zargin 'yan awaren kasar kamaru ne sun kai harin kwantan bauna da ya yi sanadin halaka jami'an tsaro da wata 'yan jarida haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar niger wani rahoton hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar ya bayyana gano wasu waɗanda suka aikata abubuwa da ke da nasaba da cin hanci a yayin zaben ranar 27 ga watan disamba shekarar da ta gabata sannan kuma za ku ji cewa wasu 'yan najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da batun yada rigakafin da za a yi wa shugaba muhammadu buhari da wasu manyan jami'an sa kai tsaye ta gidan talabijin bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya da sauran masana kimiyya sun bayyana damuwa cewa farmakin da aka kai a Majalisar Dokokin Amurka ta US Capitol a ranar Laraba kan iya kasancewa wata kafar yada cutar COVID-19. Dandazon masu zanga-zangar da ke ta ihu da suka mamaye ginin galibinsu ba su saka takunkumin rufe hanci ba kuma babu tazara tsakaninsu da juna. a yayin da suka ratsa ta zaurukan Majalisa, suka kuma shiga ofishin wasu 'yan majalisar. Anne Remoyne wata masaniyar cututtuka masu yaduwa a jami'ar California a Los Angeles ta gaya wa da New York Times cewa mutane suna ta ihu da kururuwa suna rera waƙoƙi suna cuɗanya da juna dukan waɗannan abubuwa suna baiwa ƙwayar cutar damar yaduwa. A yammacin jiya cibiyar coronavirus ta John Hopkins ta ce cutar ta kashe akalla mutane dubu hudu da tamanin da biyar a amurka jiya alhamis a jiya alhamis manyan 'yan majalisar dokokin amurka biyu na jam'iyyar democrat sun yi kira da a cire shugaba donald trump nan take daga mukaminsa yayin da ya rage saura kwanaki goma sha uku a shugabancinsa bayan da ya buƙaci ɗimbin fusatattun magoya bayansa da su yi maci zuwa ginin majalisar dokoki inda suka mamaye ginin abin da ya faru a majalisar dokokin amurka a jiya ta waye ne ga amurka in ji sanata chuck schumer na new york bai kamata wannan shugaban ƙasa ya ƙara kwana ɗaya a ofis ba schumer wanda ba da daɗewa ba zai zama shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa ya ce hanya mafi sauri da inganci ta cire trump daga fadar white house shine mataimakin shugaban ƙasa mike pence da kuma mafi yawan majalisar ministocin trump su yi amfani da garin bawul na 25 na tsarin mulkin amurka don ayyana cewa ba shi da wasu 'yan majalisar ciki har da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi su ma sun yi kira da a cire trump ta hanyar amfani da tanadin kundin tsarin mulki ko tsige shi a karo na biyu duk da cewa zababben shugaban kasar joe biden na shirin karɓar mulki a ranar 20 ga watan janairu An jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu yayin da har yanzu a jihohin 'yan awaran kamaru tsuguna bata ƙare ba duk da shugaban ƙasar Paul Biya yi wa al'ummar ƙasar bayani kan irin ayyukan da gwamnatinsa za ta yi a cikin wannan sabuwar shekara ta da ɗaya. ana zargin 'yan awaran da kai wani harin kwantan ɓauna da ya hallaka jami'an tsaro hudu da wata 'yar jarida yayin da suke kan hanyar su ta zuwa wani ƙauye arewacin ƙasar domin rantsar da wani mataimakin gwamna ga rahoton da wakilin muhammad awal garba ya aiko mana a jihohin 'yan awalin kasar jamhuriyar kamaru har yanzu dai tsaguni ta kare ba da cewar shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya ya yi jawabi a 'yan kwanakin nan a yayin shiga sabuwar shekarar 2021 nan an da ya ce yana bukatar sasanta rikicin da yake faruwa wanda aka kwashe shekaru hudu ana ɗauki ba daɗi yanzu dai jami'an kasar jamhuriyar kamaru ne suka kwance dama guda hudu da kuma wata 'yan jarida guda daya a yayin da waɗansu 'yan awaren wanda suke cikin dazuzzuka suka yi musu kwantar bauna a kan hanyar mumu zuwa birnin da a yayin da suke rakiyan waɗansu manyan ma'aikatan gwamnati Alhaji Mutari Baminda ya mini karin haske kan al'amuran da suka faru da yake shiga nauni ba jiyau ba lallai ne eh, yan aware sun kai wa motar soja da wayansu yan farin hula suke ciki hari a momo division wato a wani ƙauye a nan gaba da bamin da kaɗan eh, a loka yanayin da suka tafi raɗa sabon diyo wanda aka eh, saka shi a kan ragaman lura da wannan ƙaramin hukumar in a makon baya to da suka je wajen inda sgo da prefin wajen gabaki ɗaya suna dawowa to a hanyar dawowa ne yan aware suka yi musu kwanton bauna eh, suka sassaka abin nan eh, kayan bomba a cikin ƙasa da kuma suna nan a saman tudu da bindigogi suna jiransu har dai lokacin ya kawo motan soja kuma ba da shinan su ba su suka auka cikin wannan tarko da suka dana musu motan soja ya ya shimbure cikin rami motoci biyu ne ma ka fada to a cikin mota daya an samu akwai delegate wato ita babba wanda ke lura da abubuwan da ya kamace labaru na wannan wajen na momo division na wato divisional delegate kenan sunanta jeme beki to allah ya tana na ciki allah ya mata rasuwa shi kuma sojoji guda hudu alhaji ahmadu jibo shi kuma mai ba da shawara ne ta bangaren tsaron kasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya labarta mini to a sanin kowa ne yan aware sun kai hari yayin da aka je za a nada wani shugaban wato wani ƙauye a can wani su prefe mataimakin gwamna kenan to yanzu an da sun zo sun kai hari har an samu rawukan da suka mutane suka rasa rawukansu musamman ma da wata 'yar jarida a ciki a tattaunawa da shugaban kasa yake yi kowane shekara ga mutanen al'umman kasar shi shugaba paul ya fito ya yi magana karara ya ce shekarar nan To madalla sai ku kasance da mu a cikin shirin mu na dare domin jin cikakken rahoton yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Zababben shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya gabatar da Merrick Garland wani alkalin kotun ɗaukaka ƙara da 'yan jam'iyyar republican suka hana bashi kujerar kotun koli a shekarar 2016 a matsayin babban lawyer da zai jagoranci ma'aikatar shari'ar ƙasar a sabuwar gwamnatinsa galand mai shekara 68 ya yi shekaru 23 a matsayin alkalin kotun ɗaukaka ƙara a washington amma ya soma aikin gwamnatin tarayya lokacin da tsohon shugaban kasa na jam'iyyar democrat barack obama ya gabatar da shi zuwa babban kotun kasar a shekarar karshe ta shugabancinsa yin aiki a matsayin babban lauyan kasa a wannan mawuyacin lokaci kira ne da aka girmama ni kuma na amsa a cewar galand jim kaɗan bayan da biden ya gabatar da shi a hukumance ko da yake gabatar da galand a kotun koli da obama ya yi ya zo ne watanni gabanin zaben shugaban kasa na shekarar 2016 sanatocin jam'iyyar republican sun ki amincewa da shi suna masu cewa ya kamata ta jira har an ratsar da sabon shugaban kasa a shekarar 2017 don al'ummar amurka su sami damar faɗin albarkacin bakin su jami'an tsaro da ke kula da majalisar dokokin amurka sun yi ta kin karɓar tayin ƙarin taimako a gabanin zanga-zanga ta ranar laraba da ta juye zuwa tarzoma lamarin da ya tilasa wa 'yan majalisar ficewa da jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban kasar zargin daga jami'an tsaro da na jami'an soji ya zo ne kwana ɗaya bayan da ɗimbin jama'a masu tsatsauran ra'ayi da ke goyon bayan shugaba donald trump suka tura shingaye da ma 'yan sanda na capitol suka kutsa cikin ginin mataimakin sakataren tsaro ken rapono ya shaida wa manema labarai a ranar alhamis cewa mu yi ta tattaunawa akai-akai game da tattaunawa tsakanin sojojin ƙasa da 'yan sanda na capitol a makonnin da suka gabaci tarzomar mun tambaya fiye da sau ɗaya in ji shi martanin ƙarshe da muka samu a ranar lahadi a watan janairu kuma na uku shine cewa ba sa buƙatar taimako daga ma'aikatan tsaro hotunan bidiyo da aka yada a kafofin sada zumunta da kafofin yada labarai a ranar laraba su nuna ɗaruruwan masu tsauran ra'ayin goyon bayan Trump da suka fi ƙarfin shingaye da 'yan sanda yayin da suke kutsawa zuwa cikin ginin na Capitol. Wasu kuma sun mamaye 'yan sanda suna haurawa a bango da fasa tagogi don shiga ciki. To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu za mu kuma leƙa jamhuriyar Nijar wani rahoton hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar ya bayyana gano wasu waɗanda suka aikata abubuwa da ke da nasaba da cin hanci a yayin zaben ranar 27 ga watan Disamba shekarar da ta gabata. Hukumar ta ce tuni ta gabatar da wasu waɗanda ake zargi da wannan aika-aika a gaban kotu domin su fuskanci hukunci. Wakilin murya Amurka a Yamai mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani. tun a jajibirin zaben da ya gabata ne hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya ta bayyana shirin aika jami'an sa ido a runhunan zaɓe da nufin tantance gaskiyar lamari a game da zargin da wasu 'yan siyasa ke yi akan cewar wasu takwarorinsu na sayan ƙuri'u ko katocin zaɓe a hannun talakawa kwanaki sama da goma bayan gudanar da zaben na ranar 27 ga watan disamba rahoton hukumar ta halsiya ya banka wasu abubuwan da suka faru a wannan rana in ji daraktan watsa labaranta a Tamu tari wani wuri za ka da kamar eh, ana neman a cika akwatin zaɓe da takardu na zaɓe wa'annan wani wuri za ka da kamar wasu 'yan siyasa sun zo cikin hili tare da wasu mutane suna ba su eh, kamar cewa su je su musu kaza su musu zaɓe wani wuri za ka da an haɗi eh, sakamako ba tare da wakilan wasu jam'o'i ba wani wuri za ka tarda an yi zaɓe ba tare da an ba da takarda da cewa procurator ta ba da izinin a yi zaɓen ba kuma an samu kamar neman a sayi mutane su yi zaɓe. Da ni kotuna suka fara sauraron mutanen da suka fada komar hukumar ta halsiya a ranar zaɓe. Zancen nake muka a shekaran jama'a birnin Kwanni amma wasu shari'a da su aka ɗauke su hannu dumu-dumu cikin wurin aiki na banza eh, a garin Malbaza don ka a garin Kwanni an musu shari'a an ba su kasanta lala na shekara guda da tara ta jika hamsin. Kuma duka wani wanda muka kama wanda muka sa hannun shari'a tana can tana aikinta insha Allahu za a samun sakamako amfani da kuɗaɗe ko bin hanyoyin da suka saba wa doka da zummar samun galaba a zaɓe wani abu ne da wasu 'yan siyasa suka mai da shi sana'a a nan Nijar musamman a yankunan karkara dan takarar zaben shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar akal ƙasa Alasan Intinikar na cewa shi ganau ne wani tsari na sata shugaban akwatin zaɓe da magatakardan shi suka kawo akwatin zaɓe ba a barin su su shiga can wajen inda adda kwai wakilan farti su gabatar da eh, wannan sakamako tun da can bakin koha aka sa soja da kazo sai a amshe ma akwati a ce shiga harkokin gaban ka. Domin kaucewa sake afkuwar haramtattun abubuwan da suka faru a zaben na watan Disamban da ya gabata, hukumar Halsiya ta zo da wasu shawarorin da ta bayyana a rahoton da ta fitar. Kamar hukumar zaɓe mun kwatanta mata wa'annan mutane da ake turawa don su kula da zaɓe ya kamata a ba su horo mai kyau. tunda mun gani da idanunmu cewa wasu su lakanta ba kuma kamar 'yan siyasa abin zamu ce musu waye ma mutanen su kanu bisa kamar amfanin zaɓe kuma eh, wakilan da suke tura da ake ma delege yara ne yawancin su hamma mun ga inda wanda ke da shekara goma sha biyar mun ga da yawa ba su iya cika takardu ba wasu ba su ma san wani farti ya turo su ba wannan shine karan farko da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ke aikin sa ido a zaben kasar ta nishar kuma alamu na nunin wannan mataki ya yi tasiri wajen takaita sayan ƙuri'u ko katocin zaɓe a wasu wuraren lamarin da ake ganin zai sa 'yan siyasa su shiga taitayensu a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da zai gudana a ranar 21 ga watan fabrairun da ke tafe Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma to daga jamhuriyar Nijar kuma sai Najeriya yayin da ake shirin yi wa shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa Farfesa Yemi Osibanjo da wasu sauran manyan jami'an gwamnati allurar rigakafin corona kai tsaye ta gidan talabijin wasu 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su mai da batun yaɗa rigakafin inda wasu ke cewa ba za su yadda da kome gwamnati za ta faɗa kan rigakafin ba wakiliyar halima abdur'ub ta aiko mana da wannan rahoton mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum abubakar muhammad saraki ya bayyana cewa akwai yiwuwar zuma za a ɗiga a bakin shugaban ƙasa a ce maganin rigakafin cutar corona ne saboda rashin kwatanta gaskiya a ɓangaren gwamnati batun a sha'an najeriya su warke akan abubuwa da yawa Da gwamnatin nan masu ikirarin gaskiya ba yau aka fara ba don haka ba wani wayo da za a yi ma ɗan najeriya ya yadda da wannan gwamnatin matsalar ba wai ta a yi ma shugaban ƙasa ne tambaya farko tambaya ta biyu shin ɗan najeriya ya ma yadda da corona ina hukumomi daban-daban da aka yi su domin wayar ma al'ummomi kai da sauran abubuwa irin waɗannan ko ɗuriyar su ba kya ji matsalar da ke cin rayukan 'yan najeriya a har kullum matsalar rashin tsaro ne wanda kuma gwamnatin 'yan canji da alama ba ba ruwanta da wannan tana yin abin da ta so ne a karan kanta ba wai tana yin abin da ya dace ne ba ko abin da 'yan Najeriya ke so ko an ma shugaban kasa an ɗauko yayin shugaban kasa al'umma za ma su ƙara fito da alamomin tambayoyi ne misali shin rigakafin ne aka ɗiga ma shugaban kasa a baki aka ɗiga ko ko zuma ne aka ɗiga mai 'yan Najeriya zai wahala su yarda da wannan abu ba matsalar 'yan Najeriya ba kenan. Babban jami'a ma'aikatar lafiya ta Najeriya Dr. Ibrahim Kana ya yi bayani daki-daki akan shigowa da rigakafin cutar corona virus dubu dari? Na farko ba shakka da gwamnatin Najeriya ta yi yunkuri ta kuma samu allocation na ainihin wannan alluran nan na rigakafin virus doses dubu dari. watan a takaice mutum dubu ɗari kenan zai samu wannan rigakafi kai tsaye. Eh wasu su tunanin akan cewa ana da mutum miliyan dari biyu ta za a samu dubu dari guda kawai. To amma gara a fara daga wani gurin tukuna. Da suwa za a fara ma'aikatan lafiya su ya kamata a fara kula da a tabbata akan cewa an ba su wani rigakafi. rigakafin duk wani cece kucece da ake akan batun a rigakafi abin da ke faruwa yanzu shine babu wani kimiyya da ya nuna akan cewa wannan rigakafin ba daidai bane duk duniya gabaki daya abin da ake fuskanta yanzu ita ce rigakafi saboda haka dole ne mu ma ba za mu fitar da kanmu daga cikin jama'a a duniya gabaki daya wato mu Najeriya kenan saboda haka dole ne mu shiga cikin jama'a mu shiga cikin duniya gabaki daya musamman babban mukami da muke da shi wato kujera da muke da shi a kungiyar kiwon lafiya ta duniya gabaki daya saboda haka dole ne mu ma a Najeriya da kuma Afirka mu nuna akan cewa ya lali muna tare da duniya kuma bayan haka idan wayannan rigakafin suka iso Najeriya ga baki ɗaya daga baya idan wani ce shi baya son rigakafi a gaskiya fi sabilillahi ba za ka ga laifin shi ba ah, saboda wasu suna tunanin ya aka yi cikin ɗan ƙaramin lokaci har ah, kimiyya duniya kimiyya ta fito da wannan ah, rigakafi ta corona virus eh, yayin da muka sani wannan corona ta fi a ainihin kama ainihin turawa shi sa suka yi hanzari suka fito da wannan rigakafin amma wannan rigakafin da za a yi mana iri ɗaya ne da wanda su ma za a musu kaga mutum ba zai so cutar da kanshi ba america so ta cutar da mutanen ta ba a mutanen ingila da turawa ga baki daya su ba za su so su cutar da kansu su wa kansu ainihin rigakafin da zai zai kawo illa ga al'ummar su ba saboda haka mu ma mutanen mu muna kira ga al'umma kowa ya hakuri a kwantar da hankali a problem din rigakafi dama dole ne abu da ya fito sabo dole ne a yi ta cece kuce amma kada mutane su damu a mu a Najeriya ma kita kyau lafiya aikin mu kenan mu tabbata akan cewa kowa ya samu rigakafi mai kyau babban daraktar ma'aikatar lafiya na matakin farko farko Sha'ibu Faisal ne da ya bayyana cewa shugaba Buhari mataimakinsa Farfesa Yani Osinbajo da sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha da wasu jigajigai a kasar za su kasance a rukunin farko na karbar rigakafin cutar coronavirus din idan suka iso. Ana dai samun karuwa a adadin masu dauke da cutar corona virus a Najeriya wanda a cikin kwanaki biyu da suka gabata kullum adadin mutane da suka kamu da cutar sun zarta dubu ɗaya da ɗari biyar. Halima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. A da Halima Abdur'ub da wannan rahoton, kada manta wannan shirin da zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a hausa.com ko sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. rahotanni daga wasu manyan biranen amurka goma sha hudu na nuni da cewa matsalar cin zarafi a tsakanin ma'aurata ko mazauna gida ɗaya ta karu tun bayan da aka shiga ƙangin annobar covid-19 kamar yadda wani sabon bincike ya tabbatar a cikin shirin na duniyar amurka na wannan mako za mu duba yadda cutar ta covid-19 ta ta'azzara wannan matsala da kuma hanyoyin da ake bi wajen shawo kanta sunana mahmud lalo kowa yakan ce wai mai sa mutum ba zai haƙura da zaman aure ba Wannan wata ɗabi'a ce da ke yawan faruwa. A ƙarshe dai ya kai manzilin nake ji, idan ban bar auren ba zan mutu cikin shekara guda. Saboda ko shi ya kashe ni ko na kashe kaina, ko kuma yanayi na tsananin wahala da nike ciki ka iya sa cutar sankara ta kama ni ko wata cuta makamanciyar haka. Wannan wata mata ce da ta nemi a sake sunanta saboda dalilai na tsaro, wacce kuma ta samu kubuta daga matsalar zarafi. a wata hira da aka yi da ita ta skype amma wannan gabanin annobar ta coronavirus ta barke kenan saboda aikin da take zuwa yi a ofishinta da kuma damar da take samu ta cuɗanya da abokan aiki da 'yan uwa sun taimaka mata ta kubuta daga wannan haɗari amma yanzu da ake fama da covid-19 yiwuwar samun kubuta ga mutanen da ake cin zarafinsa a gida ya zama abu mai matukar wuya amanda katz jami'a ce a wata gamayyar kungiyoyin yahudawa masu yaƙi da matsalar cin zarafi ga abin take cewa a wata hira da aka yi da ita ta skype uh, Muna ga ƙarin masu cin zarafin suna fakewa da annobar COVID-19 suna nuna iko akan waɗanda suke cin zarafi. Saboda haka sai ka ga suna hana mutum fita daga gida. Idan kuma ka fita sai su ce ba za ka shigo ba, saboda kana ɗauke da COVID-19 ko kuma tun da farko ma su hana ka fita baki ɗaya. Thomas Manion, Darekta a Cibiyar Kula da Iyali a ƙaramar hukumar Montgomery. ya zayyana nau'ukan cin zarafin jama'a da ake samu a gidaje Abin da muka fahimta shine muna kula da adadin mutane masu matsaloli iri ɗaya, amma lamarin na da matukar muni da haɗari. Batutuwa da suka shafi makule mutane da batutuwan bindiga da ma batutuwan makamai mun ga karuwar ire-iren waɗannan korafe-korafe. Akalla birane goma sha hudu a Amurka sun ga karuwar cin zarafin mutane a gidaje daban-daban. A cewar masu bincike irin su Emily Leslie, wacce har ila yau kwararriya ce a fannin tattalin arziki a jami'ar Brigham Young kamar yadda gidan talabijin na ABC da na APTN suka nuna. Mun yi amfani da kira da aka yi wa 'yan sanda a wannan shekarar 2020 muka kwatanta da na bara. Karuwan ya kai kashi 7.5 cikin 100 a cikin watan Maris da Afrilu da Mayu. Mun gano cewa adadin ya karu a kusan wurare da dama cikin jinsuna daban-daban haka zalika a tsakanin masu ƙarfi da marasa karfi ma sannan mun gano yawaitar wannan matsala a sabbin ma'aurata to abin da ya fi damun masu shigar da ƙara shine mutanen da abin ya shafa musamman yara ba sa iya neman a kai musu ɗauki debbie feinstein jami'a ce a sashen kula da waɗanda aka ci zarafinsu a ƙaramin hukumar ta montgomery Ƙananan yara da kan je makaranta kuma har ma su faɗi abin da ke faruwa a gidajensu suna karatu ne daga gida. Babu wannan damar da za su iya faɗa ma wani babba a makarantarsu domin su sanar da shi abin da ke faruwa a gidajensu. To amma duk da haka akwai damar samun taimako saboda waɗanda aka ci zarafinsu za su iya kiran wasu lambobi domin a kai musu ɗauki. Za kuma su iya neman kariya daga hukumomi. Sannan akwai ƙungiyoyin ƙwararru masu ba da shawara irin su Dowes da ake samu a yanar gizo. natalie jami'a ce a kungiyar tallafawa mata da iyalai da ake kira dowes ga kuma abin da ta ce a hirar da aka yi da ita ta skype muna aiki a kan fito da wani shiri na gano abin da ke haddasa wannan al'amari wurare da ba su da kariya idan suka ga hankalin abokan zaman su ya tashi fishewa daga dakin dafa abinci na da muhimmanci saboda nan akwai makamai to wannan mata wacce ta kubuta ta ce akwai yiwuwar samun waraka daga matsalar ta cin zarafi amma abin na buƙatar jajircewa da haƙuri idan akwai buƙatar mutum ya gujewa matsalar a cewar wacce ta kubuta daga matsalar ta cin zarafi wacce ta kuma nemi a sa kai sunanta cin zarafin mutane kan iya yin mummunan tasiri ga rayuwarsu Wannan lamari yana da hanyar hallaka mutum, zai cusa maka kwankwanto a kanka. abinda zan ce mutum ya bi abin a hankali kada ka yi tunani akwai matsala tare da kai idan ka gujewa matsalar cin zarafi tsawon watanni uku ka gaba ka jin daɗi har yanzu ni kaina ina kan farfadowa ne masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka a wannan mako sai kuma wani karan idan allah ya kai mu yanzu a madadin veronica balderas iglesias sai kuma julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu a wani mako idan allah ya kai mu to a gaida mahmud lalo yanzu kuma sai ra'ayin da ku aiko mana ta hanyar imel jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonin da ku aiko mana ta hanyar imel za mu fara da sakon usman shitu mahuta da ke hakika hanyar damatar zuwa maiduguri ko hanyar kaduna zuwa abuja su ne hanyoyi mafi muni da kazanta a duniya waɗannan hanyoyi sun zama tamkar kabari salamu alaikum ko kuma tarkon mutuwa inda ake kisa da ma sace mutane kamar dabbobi da allah ka kubutar da bayinka da ke hannun waɗannan 'yan ta'adda cikin ƙoshin lafiya ya allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a najeriya da ma duniya baki ɗaya amin sako na gaba ya fito ne daga aminu adamu malam madori da Rabi'u da Dunari da Umar Baban Yaya sabon gida a jihar Jigawa ka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika wannan yunkuri da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na fara karɓar rance daga asusun mutane na banki. Akwai buƙatar gwamnati ta fara neman izini a gurin masu dukiyar kafin ta fara. domin wannan yankuri na iya sa al'umma su daina mu'amala da banki wanda hakan zai iya kawo koma baya ga tattalin arzikin kasarmu Sako daga Sani Muhammad Cindo unguwar karofin da a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyoyi Hausa hakika matakin kare kai da jama'ar jihar Borno suka ɗauka don kare kansu daga har-haren ta'addancin 'yan ta'adda ya yi daidai. Sai karshe nake roƙon mai kowa mai komai ya bamu zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin summa amin. Sako daga Habibu Abubakar birnin Bayero ya ce salam biyoyi Hausa na so ku bani dama ne tsokaci dangane da abin da ya faru a siyasa amurka a gaskiya ba mu ji daɗi ba akan abin da magoya bayan shugaba donald trump mai barin gado suka aikata wato mamayar da suka yi wa majalisar dokokin kasar kan abin da suka kira na rashin amincewa da shan kayan da shugaba trump ya a zaben da ya gudana Shugaban ƙasar Amurka tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka cire tuta wajen bin tsarin demokuraɗiyya ɗari bisa ɗari, amma a gaskiya yanzu alamun sun nunar da cewa tsarin demokuraɗiyya Amurka sun kama hanyar rushewa, don haka ya kamata shugaba mai jiran gado Joe Biden ya yi ƙoƙarin maido da martabar ƙasar Amurka a idon duniya. yi sakon shehu adamu rijau ya ce kalaman da gwamnan mu abubakar sani bello na jihar mu ta neje ya yi cewa ba zai yi sulhu da 'yan bindigar da suka addabi jihar tamu ba hakan yana da kyau sai dai kuma abin tambayar shine in me yake yi domin taka musu birki ganin yadda suka sako jihar tamu ta neja gaba to mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email wato hausa service at madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. a fannin kiwon lafiya da sauran masana kimiyya sun bayyana damuwa cewa farmakin da aka kai a majalisar dokokin amurka ta us capitol a ranar laraba kan iya kasancewa wata kafar yada cutar covid-19 dandazon masu zanga-zangar da ke ta ihu da suka mamaye ginin galibinsu ba su saka takunkumin rufe hanci ba kuma babu tazara tsakanin su da juna a yayin da suka ratsa ta zaurukan majalisa suka kuma shiga ofishin wasu 'yan majalisar Anne Remoyne wata masaniyar cututtuka masu yaduwa a jami'ar California a Los Angeles ta gaya wa da New York Times cewa mutane suna ta ihu da kururuwa suna rera waƙoƙi suna cuɗanya da juna dukan waɗannan abubuwa suna baiwa ƙwayar cutar damar yaduwa. A yammacin jiya cibiyar coronavirus ta John Hopkins ta ce cutar ta kashe akalla mutane dubu da tamanin a Amurka jiya Alhamis. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. bamu mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hajiza Kyaru wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julia Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.